Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Ibrahim. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku akan yada labarun karya musamman akan cewa ana samun juyin mulki a waɗansu ƙasashe lamarin da ba haka ba yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa International. Mai magana Kongo Mamila Adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar Nijar a Departement ɗin Gure. Da farko ina muku fata alkhairi. To yanda labarun karya ya wata yanzu musamman ma a social media muna da kira ga mutane duk mutum ya ga labari ya kamata ya ringa tantancewa labarin nan ta wani kafa ya fito in ba an karyawa ka yanzu ka tantance labari ba to gaskiya yanzu kam labarin karya sosai sun yi yawaita musamman ma a kafafen sada zumunta. A tashi lafiya na gode da kongon zangon mamilla a damshi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio France International mai albarka. Mai magana Nura Sani Wuduma daga nan karamar kuma birnin Magaji da ke Zamfara a tarayyar Najeriya. RFI Hausa dangane ga labarin ƙazon kureri da ake ta a musamman a kafafen sada zumunta na wannan lokaci wato social media kamar irin su Facebook, Instagram da sauransu. To gaskiya wannan abu yana da muni sosai. Duba ga muhimmancin da aka koma na sashen wai ana tallata cewa kasashe ai juyin mulki. Tabbas ni ma na sha gani wanda akwai wata ƙasa da an kace sai an yi juyin mulki hankali na dan karkata ko da ni ƙara bincika na sauran rediyo sai gashi na tabbatar da cewa wannan labari ba gaskiya bane to gaskiya ta hanyar za a magance waɗannan ne shine mutane na farko da su ji tsoron Allah akan rubutun da suke yi domin mutum ya sani cewa duk yayi wannan rubutu to sai Allah ya tambaye shi kuma wasu suna yi ne kawai domin su nemi suna wasu kuma domin su samu goyon baya ga wasu al'umma fatan mu kiyaye da fatan ku tashi lafiya rufe Hausa mai magana comrade Nura Sani Murma daga nan Zamfara a tarayyar Najeriya muna tare da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh rfi hausa mai magana dai mustapha wanda aka yi sani da gwani da kanin musulatar libya dan niger ne jihar maradi kwamin isuwan gida sare ina muku fatan alkhairi da fatan dai muna jinjina muku da kuke bamu wannan lokaci na kowa ya faɗi ra'ayin shi musamman ra'ayin da ake a kai a yau ra'ayin labarin karya da ake yada a social media abinda yanzu waga duniya da muke ciki shine yayi yawa yanzu an san a yi labarin ƙarya ma da a ji labari sahihi saboda ya fi kasuwa inda za ma wani ƙage ko ka ce an yi kaza a yi ta bibiyar ka wanda ba su san ilimin abin ba su yi ta bibiyar ka kana cutar su kana canyi musu data kai kuma kana kwasan riba saboda kallon da suke yi ma to sai mu ce ubangiji Allah tsare Allah kiyaye Allah kare mu daga cikin wannan kangi dange cikin na labarin ƙarya alaikun sashen Hausa na rediyo Faransa mai magana Umar Fifa sabon garin kauran namu da jihar Zamfara. Muna godiya ko da wani lokaci da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu. Hakika kafafen da zumunta wato kafafen da ake amfani da su na tafi da gidanka hakika su ne dandalin watsa labaran karya ko jabu da aka fi amfani da su. Musamman ma dai shi dan Najeriya da ko da wani lokaci shi ko da wani lokaci magana shi ita ce guda dai a bashi damar da zai faɗa albarkacin bakin shi kuma a rubuce ko kuma a baki. To hakika wannan na tasiri sosai. Duba da irin yadda zaka ji wasu kasashen ba su cika wannan maganganu da kuma da batutuwan da basu dace ba kamar yadda munan musamman nahiyar afirka aka fi amfani da wannan dama ana ta watsa wannan labarai ina ganin ya kamata kafofin sadarwa su hukumomin da suke kula da wannan kafafen sadarwa su ɗauki matakan ladabtarwa ko kuma dakatar duk wanda aka kama yana amfani da sadarwa yana watsa labaran jabu ko kuma karya domin tada husuma ko wata tarzoma ku tashi lafiya mai magana umar fifa sabon garin sauran kamfani assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu radio france international sunana aminu adamu malam dori daga jihar jigawa hakikar gaskiya matsalar yaduwar labaran karya abu ne wanda yanzu ya riga ya zama ruwan dare ruwa da yawan da yawaitar social media fannoni daban-daban da kuma yawaitar network da duk lungu da saƙo za ga irin wannan abubuwa suna shiga wanda kuma hakan sun samu hasali ne da rashin kula ko kuma rashin shugabanci da gari wanda zai sa ake faɗar abin da ya dace da kuma abin da bai dace ba duba da kuma a wasu lokutan da dama za ka ga akan amfani da wasu ƙungiyoyi domin su yaƙi irin wannan kokari na gwamnati idan ta yi ta hana irin wannan yaɗa wannan zaka jana magana tauye yancin dan adam wanda kuma a lokuta da dama shi wannan din yakan zama matsala wajen haddasa da kawo rashin zaman lafiya a gurare da dama hanyoyin da za a bi kawai gwamnati ta yi kokarin ta yi abin da ya dace akan wannan al'amari na gode suna na Aminu Adamu Malam Dole Assalamu alaikum rediyon Faransa mai albarka godiya ban bar kari ba sunana Umaru Kambaya Wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya da Alhaji Umaru Aliyu ta kanikal yabo ya wuri. Ba shakka watsa labarun ƙarya da na jita-jita sun yawa ga wasu kafafen watsa labarai wanda haka bai kamata ba. A shari'a musulunci ma yaɗa labarun ƙarya bai halatta ba. Masu hikima sun ce wanda kawwa ƙarya ya gane daga baya bai sake an san maganarka komi gaskiyarka. Kamar yadda an ka yaɗa labaru na jita-jita na ƙarya game da juyin mulki a Burkina Faso. daga Umaru baya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya da Alhaji Umaru Aliyu ta Kanikan Yabo wuri. France mai magana ya sai abu daga nan tun fayin gunduma madawa turalli abin da ke kawo wannan matsalolin na shahin karya a mutane sai ta maganganu na banza wanda ba na gaskiya ba gaskiya bai dace ba duk abin da za ka yi ka yi abin da zai kwantar da mutane da hankali ba abin da za ya tadda mutane hankali ba gaskiya ne a ra'ayi na wannan shafukan a ruhe su kuma a yi gargadi a shakunan masu kuma wannan shafukan su bar yada wannan magana don magana da son ka gata gaskiya ba ta gaskiya ta wata da hankali ta ga al'umma to a ja kunnensa akan haka nan kuma wannan shahin a dakatar da shi in ya ga wannan propaganda shi zan ruhe ta in bai bari ba kuma a ɗauki mataki a kai ne na gode gidan radio france rp mai magana isiya abu fayi da ke nan gunduman madawa da fata a tashi lafiya sunana da jilima kuma ina magana ne daga nan cikin birnin kano a tarayyar najeriya a yada labaran karya abu ne da yake ta ci gaba da wanzuwa tsakanin al'umma a sassan duniya baki daya har yanzu mun kasa gano ta hanyar da ya kamata mu magance su to hanya daya ce nake ganin ta yadda za mu yi mu magance su na farko kai mai kallon labarai ko mai karanta labarai ko mai sauraron labarai a shafukan sada zumunta ko a kafafen sada zumunta hanyoyin su ne guda ɗaya zuwa biyu na farko dai lokacin da kai iske wani labari wadda yake karo da wadda yake ya jibanci al'umma to na farko ka fara bibiyar wata babbar kafa ta yada labarai wataƙila to anan zaka fi samun ingantattu to rashin bibiyar ingantattun kafafen yada labarai wadda za su samar da labarai wadda suke samar da labarai domin zuwa kai an al'umma kai tsaye shi ke janyo irin wannan da zarar mun canza bibiyar shafukan mu za mu sami ingantattun labarai kuma za a rage yada To madalla, mai saurare kai ma za ka iya aiko da saƙonka a shafinmu na Facebook ko a manhajar mu ta WhatsApp. yanzu kuma za mu ɗora da ra'ayin malami na gaba assalamu alaikum gidan radio france mai magana bilamina agwarmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi to ko shakka babu labaran karya da ake samu ana yadawa game da juye-juyen mulki a ƙasashenmu na afirka ko kaɗan wannan bai dace ba gani nake kamata ya ire-iren mu 'yan social media da sauran masu ruwa da tsaki a kafafen sada zumunta su tabbatar suna faɗar gaskiya ko in suna rubuta gaskiya da ka ga labari ka zauna ka tantance ka gane gaskiya ne ko akasin haka kafin ka sake shi daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan juye-juyen mulki a ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya na gode Radio France mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi Sashen Hausa na Radio France mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka ƙaramar hukumar Jakuskon jihar Yoban Najeriya. A gaskiya yaɗa jita-jita da ake yi ta kafafen sada zumunta wannan abu ba wai sabon abu bane duba da yanayin yadda ƙasashe suka taɓarɓare kuma shine ke janyo ake ta wannan jita-jita kawai in mutum ya hasashe ya ga kawai hasashen shi ya bashi Eh a iya yin juyin mulki a wannan kasa ko kuma shikashikan juyin mulki a wannan kasa ya tabbata kawai sai ya yada akan kawai an yi juyin mulki to ina kira ga yan uwana yan gwagwarmaya mu guji irin waɗannan abubuwa domin yana kawo tashin hankali tashin hankali kuma ba shi da daɗi saboda haka ya kamata a ce muna gudar irin waɗannan abubuwa na gode ku tashi lafiya mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar murya talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya radio france international muna alfahari da ku Assalamu alaikum Radio Faransa International. Kuna magana daga Hashim daga nan garin Tsamama a bala filinge jihar talibiyar a jamforiya nijar lalle hakikanin gaskiya dangance da waɗannan kafofi na yada labarin ƙarya da suka ta yi suna ta da hankali abinda ba shi ba ne kuma suna haɗin shi na suna yada sai su ɗauko wasu abubuwa na tun wani lokaci sai su hauda su tura ma jama'a to ai abin bayyana shiki, su irin masu waɗannan kafofi ai an san lamba kowa a bi ta kamfanin gidan waya a zakulo lambobinsu don a hukunta su don su daina irin wannan su kuma lalle shugabanni tuna in shugaba na adalci ba mai tunanin shi mai juyin mulki a wadan matsayin nan da kake saman shi akai talakan nan shi ya kai ka a wurin nan to madal erefi na muku fata alheri sashen wasu radio france international suna na rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakore da ke jihar katsina a tarayyar najeriya muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakinmu a dukkanin shirye-shiryen ko da kullum To hakika dangane da yada jita-jita da ake a social media ko kuma kafofin sadarwa na zamani musamman akan abubuwan da suke faruwa na juyin mulki a ce an yi juyin mulki a kamaru an yi juyin mulki a ina ne yunkurin juyin mulki a ina ne to gaskiya ina ganin wannan baya rasa nasaba da ainihin su ainihin masu bibiyar shafukan saboda su suna neman labarai ne wanda za su karanta kuma su ji daɗi sannan su kuma ta bangaren masu yada wannan labarin su kuma suna neman magoya baya ne domin idan har ka tara dimbin magoya baya to zaka rika samun kuɗi ne a shafuka a ainihin shafin naka sannan kuma su ta bangaren masu rike da manafin iko ina ganin kamar su al'ummomin kasashen sun riga sun gaji da ainihin irin shugabancin da ake masu ne wanda musamman irin su kasar kamar mutum ya kwashe tsawon shekaru yana mulki har ta kai ga 'yan kasar sun gaji da irin jagorancin da yake masu daga karke ina yamma a kasashen mu na afirka fatan alheri da fatan allah kawo mana daidaitan al'amura a kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakuri da ke jihar katsina ku tashi lafiya radio faransa international sashen Hausa na Radio France International. Sunana ya haya da na'azare PRO na kungiyar masu buga waya da sauraron rediyo ta kafafen yada labarai na karamar hukumar Katago. To ba shakka ba mu yi mamakin yadda ake ci gaba da samun labaran ƙazon kurege a kafafen sada zumunta musamman ma Facebook idan muka yi duba da yadda a yanzu kusan kowa ya zama ɗan jaridan kansa ne mutum kawai in ya in mar kawai sai ya rubuta abu kawai ya sa a social media to su kuma mutane ba sa tantancewa suna ganin labari sai su dinga cewa gaskiya ne kasancewar kuma wannan inda aka yaɗa wannan labarin ba guri ba ne sahihi To ra'ayina kenan Radio France International ya haya dan azare PRO na kungiyar masu buga waya na karamar hukumar Katago. Sashen wasu Radio France International suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakore da ke jihar Katsina tare da Najeriya. Muna godiya da irin damar da kuke ba mu muna faɗin albarkacin bakinmu a dukkanin shirye-shiryen ko da kullum. To hakika dangane da yada jita-jita da ake a social media ko kuma kafofin sadarwa na zamani musamman akan abubuwan da suke faruwa na juyin mulki a ce an yi juyin mulki a kamaru an yi juyin mulki a ina ne yunkurin juyin mulki a ina ne to gaskiya ina ganin wannan baya rasa nasaba da ainihin su ainihin masu bibiyar shafukan saboda su suna neman labarai ne wanda za su karanta kuma su ji daɗi sannan su kuma ta ɓangaren masu yaɗa wannan labarin su kuma suna neman magoya baya ne domin idan har ka tara ɗimbin magoya baya to za ka rika samun kuɗi ne a shafuka a ainihin shafi littafin naka sannan kuma su ta bangaren masu rike da manafin iko ina ganin kamar su al'ummomin kasashen sun riga sun gaji da ainihin irin shugabancin da ake masu ne wanda musamman irin su kasar kamar mutum ya kwashe tsawon shekaru yana mulki har ta kai ga 'yan kasar sun gaji da irin jagorancin da yake masu daga karke ina yamma a kasashen mu na afirka fata alheri da fatan allah kawo mu daidaita al'amura a kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakuri da ke jihar katsina ku tashi lafiya zuwa faransa international sunana za albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin fatiskun jihar yoban tarayyar najeriya muna godiya sosai a rafai hausa to tabbas batu na kanzan labarin kanzan kurege ai abu ne kusan wanda ya zama ruwan dare ga maduniya. duba da za ga yanayin yadda kafafen watsa labarai da ma social media ya zamto barkatai wasu kasashen dai za ga cewa suna garan bawul a duk wasu kafafe ko kuma wasu abun nan ƙungiyoyi da suka ga cewa suna yaɗa wannan labari na ƙanzan kurege to amma wasu ƙasashe ɗin buris da suke yi da harka ta midiya ɗin shine dalilin da ya sa za ga cewa kusan kowa ma ya zama ɗan jaridan kansa za ka ƙirƙiri labari a nan cikin ɗaki ka kuma watsa shi kai tsaye ko labari na baya bayan nan kaga labari ne kusan wanda ya zamto kamar na ta da hankalin al'umma duba da za ga batu na juyin mulki wanda ake raɗe-raɗe a wasu ƙasashe na afirka ɗin to akwai dai buƙatar gaskiya wasu ƙasashe ɗin su ɗauki mataki akan waɗannan masu yaɗa labarai na kanzan kurege ko kuma wasu kafafen watsa labarai ko kuma wasu ƙungiyoyi ne na social media haka na tabbata idan aka ɗauki wannan matakai a kansu duba da za a ga yanayin tara da za a rika cin su ko kuma kamfanonuwan da suka kirkire wa innan manhaja din ana sanya musu tara to insha Allah za a dakile al'amarin na ku Hassan Albasari Abuwa fan angon Fatima da ke cikin garin jari yau ban tarayyar Najeriya na gode sunana ya haya da mu'azzara PRO na kungiyar masu buga waya da sauraron rediyo ta kafafen yada labarai na karamar hukumar Katagu. To ba shakka ba mu yi mamakin yadda ake ci gaba da samun labaran ƙazon kurege a kafafen sada zumunta musamman ma Facebook. Idan muka yi duba da yadda a yanzu kusan kowa ya zama ɗan jaridan kansa ne. mutum kawai in ya in mar kawai sai ya rubuta abu kawai ya sa a social media to su kuma mutane ba sa tantancewa suna ganin labari sai su dinga cewa gaskiya ne kasancewar kuma wannan inda aka yada wannan labarin ba guri ba ne sahihi to ra'ayi na kenan radio france international ya haya don azare pro na kungiyar masu buga waya na karamar hukumar masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shirin sai injiniyan mu da ya hidima domin ganin shirin ya zo muku mustapha a dbc usman ibrahim tunu daga nan sashen hausa na radio france international